amerika ta fita a kan tsoron da abin da zai iya biyo baya to ko ba komai koriya ta arewa yanzu ta fita ta shiga bainar jama'a za ta iya ta yi hulda da mutane duniya gaba daya saboda haka ba na ji wannan taron nan zai haifar da ɗa mai ido ba amma dai an san cewa an zo an hadu za a ce amerika za ta ce babu dama sai dai koriya ta arewa ta yi waje da makamanta na kare dangi gaba da kuma a sa mutane su bi su tabbatar babu wannan kuma abin da ba zai yiwu ba kawai. Profesa Amerika tana magana akan cewa za ta taimaka ma Koriya ta Arewa ne ta samu uh, zama wacce babba a cikin uh, duniya ta hanyar watakila kaman inganta tattalin arzikinsu da kuma hulɗayyarsu da manya-manyan ƙasashen duniya kaman kana ganin wannan ba abu ne mai amfani ga ƙasa ba? na san koriya ta arewa yanzu ta samu matsayi ai domin ba iya amerika kadai ta yi mata takunkumi kuma sauran kasashen manyan kasashen shida nan su yarda domin amerika ta nuna cewa ba ta da alkawari mm. saboda haka china ma tana da abun magana ba za ta yarda abin da ya faru da libya da iraq nan ya faru da koriya ta arewa lura da cewar uh, duk wannan shugabannin kasashen guda biyu ma'ana shi Trump da kuma Kim kowaninsu yana da wani abu da mutane suke kallon shi da shi. Kim dai mutane suna kallon shi a matsayin mutum wanda uh, kamar misali ba shi da uh, tabbas. Sannan shi kuma Trump mutane suna kallon shi a matsayin mutum wanda kuma yana yin abubuwa a gatsace misali yadda ya ga dama. Kana ganin anya ko za iya cimma burin da ake sanya a gaba? amurka din nan yanzu ta zo alaman ta zo karshe ai duk wayon nata gaba da an gane koriya ta arewa za ta je naki tunda ya faru da libya ta ya faru da iraki da sauransu kuma baki cika alkawarka da da kawayenki ba saboda haka ni ba na gani abun da nan gaba duniya ta yi shakkan amurka ita tana fama da kanta illa abun da bata fitar da shi karara ba tana cikin matsala na tattalin arziki yau wato um, mu kalli ainihin abun da ya kawo ita wannan tattaunawa da aka shirya a ainihi tun daga farko wannan tsayin gwamin jakin da shi shugaba kim yake yi shi ya kawo cewar amerika ta neme shi a tattauna ba kwa ganin wannan zai koya ma wasu kasashen cewar idan amerika ta yi magana su ma ya kamata su yi tsaye akan cewar ba haka bane don ɗaya a kira su a tattauna an shugaba kim da duk da karancin shekarunsa yana da tsari ya ya tashi an haife shi a cikin tsari ya tashi da shi ya san abubuwan da ke faru a kasa ya fi donald trump din uh, korewa saboda haka a cikin maganganun ba ba kowace magana bane zai furta ta irin na donald trump wanda ba a san abin da nan gaba zai yi ba um, kuna ganin anya ko za a bari duniya ta san ainihin sakamakon abin da suka tattauna ai abun fa masu wayo biyu ne ai za su taru a wajen kowa ba za su yarda ba za su kyale ba domin abin da yake faruwa yanzu koriya ta arewa ita ke yanzu abin tsoro game da japan wanda a yau da gobe sai an sa ta tsari na bar amurka da take nesa sannan kuma koriya ta arewa da koriya ta kudu suna iya haduwa ba tare da sa ido na amurka ba To, Profesa Khalifa Diko, mun gode kwarai da kai da muka yi magana da kai akan wannan batu. Muna godiya. Madalla